أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويحكي السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da sadawa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da bakwai ga watan ramadan a wannan shekara ta 1424 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na daya ga watan sha daya shekara ta 2003 miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a karshen aya ta 101 cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran yau kuma za mu tashi farkon aya ta da biyu mai Allah madaukake ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم فأصبحتم

كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وبنجدت يا أيها الذين آمنوا يا ودن دسكي إيماني اتقوا الله حق تقاته ku tsoraci Allah ku tsare dokokinsa ku ji tsoronsa hakikanin jin tsoronsa wala tamutunna illa wa antum muslimun wala tamutunna kar ɗaya daga cikin ku ya yadda mutuwa ta zo masa illa wa antum muslimun face kuna musulmai kowane ɗaya daga cikin ku yayi kokarin lizintar ayyuka na addinin musulunci abin faɗa da baka da abin aikatawa daga bai a tsawon rayuwarsa har ya zuwa lokacin da mutuwa za ta zo masa hakikanin jin tsoron Allah shine Abdullahi dan Mas'ud ya fassara kamar yadda Ibn Abi Hatim ya ruwaito an yuta fala yu'sa wa yuzkar fala yunsa wa yuskar fala yukfar ta yadda zai zanto da'a ake wa ubangiji ba sabo ake yi masa ba ambatansa ake ba a manta da shi ba godiya ake masa ba bijire masa ko kan dare masa ake yi ba wannan shine hakikatu taqwa ittaqullaha haqqa tuqati ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoron sa to amma baya iya yiwa ya zanto wannan shine hali na kowane ɗaya daga cikin mu haka aka nema mu kuma haka ya kamata mu zama amma a siffar ɗan adam da ɓangarori na gajiyawa na rauni da yake da shi da wuya ya samu hakan a cikin kowane awa ashirin 24 ɗinsa amma ya ishe shi abin alfahari ya samu rinjayen haka rinjayen ɗa'a sama da ayyuka na sabo rinjayen batan Allah da zikirinsa sama da mantawa da Allah ko kyale shi rinjayen godiya ga Allah maɗaukakin sarki da itirafi game da ni'imomin da ya mana sama da bangarori na bijire masa ko kan gare masa wannan shine abin da ake bukata mai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin da imamu muslim ya rawaito daga jabir dan abdullahi yace la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dhanna billah kar ɗaya daga cikin ku ya yadda ya mutu face yana kyautata zato game da ubangiji subhanahu wa ta'ala kyautata zato game da Allah wajen luzunta na ayyukan musulunci cewa za su zanzo sanadiyar tsiransa a gobe kiyama to malamai sun tattauna game da wannan aya hal hiya ayatun mansukha aw hiya ayatun muhkama shin aya ce tabbatacciya ko an shafe hukuncinta tattauna tasu idan sun kulla alaka ne da wannan aya da ayar da ke karshen suratul taghabun da Allah madaukake ce fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuka shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun Allah yace ku ji tsoron Allah mastata'atum iya yadda kuka sami iko a nan gurin kuma yace ittaqullaha haqqa tuqatihi malaman da suke da'awar cewa ita wannan ta Ali an soke ta ko an shafe hukuncin ta sai suka ce wadda ta shafe ta din ko ta soke hukuncin ta ita ce fadin Allah ta'ala fattaqullaha mastata'atum domin haka tukatihi din kowa ba zai iya yi ba da haka to ku tsoraci Allah gwargwadon yadda za ku iya waɗanda ko suka ce bal hiya ayatun muhkama aya tabbatacciya ba a shafe hukuncin ta ba suna ɗaukan waccan aya ta ƙarshen suratu zabun a matsayin bayanin wannan take yi kamar wannan ta zo ne mujmala ittaqullaha haqqa tuqatihi ku tsorata Allah haƙiƙanin jin tsoronsa to sai muke ta tambaya yaya haƙiƙanin jin tsoronsa yake sai waccan ayar ta ƙara bayani fattaqullaha mastata'tum shine hakikanin jin tsoron sa domin kullum bi hasabihi kowanne gwargwadon darajar imaninsa da gwargwadon nauyin takawarsa da gwargwadon iliminsa shine gwargwadon takawar da zai samu a cikin zuciyarsa shine fatakullaha mastata'tu ina fata an fahimta wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun nan nan kuma Allah ya ce ittaqullaha ka tukatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun sannan ubangiji ya ce. wa'tasimu hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku kada ku rarraba igiyar Allah ita ce alqur'ani mai girma domin ya tabbata cikin sunan Tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi ya ce kitabullahi hablum mamdudun minas sama'i ila al-ard shi alqur'ani mai girma ita ce igiya da Allah ya zuro daga sama zuwa ƙasa dan haka da aka ce wa tasmu bi hablillah ma'ana ku yi riko da alqur'ani mai girma Abin da duk zai shiga tsakanin ku na sabani wane ya ce halal wane ya ce haram wane ya ce sunna wane ya ce bid'a wane ya ce abu kaza ikhlasi ne da tauhidi wane ko ya ce kafirci ne da shirka to sai ku mayar da littafin Allah ya zanto shine alƙalin ku ayoyi na alqur'ani su za su raba muku musu su raba muku gardama tare da neman fassararsu. su daga abin da ya inganta na hadisan manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda ubangiji ta'ala ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila idan kun yi sabani cikin wani al'amari ko yadda shi zuwa ga Allah ya ce manzon Allah ya ce dan ku samu tantancewa yake da gaskiya cikin wanda ya da'awar halacci ko haramci waye ke kan daidai tsakanin wanda ya da'awar abu kaza sunna ne ko wanda ya da'awar abu kaza bid'a ne wane ne dace da daidai tsakanin wanda yace abu kaza shirka ne ko wanda yace abu kaza imani ne da tauhidi da ikhlasi babu yanda za ku iya warware tsakanin ku sai kun mayar da abu zuwa ga littafin Allah amma matukar ku ne za ku tsaya ku tattauna ku ga cewa me ya kamata ku yi a hange irin naku da tunani irin naku to dan adam kowa yana da son zuciyarsa babu yadda za a yi mu shiga ɗakin taro fate na yi fatan in ci galaba a kanka babu yadda za a yi mu je taron tattaunawa da sulhu fate ka yi fatan ka ci nasara a kai da amma idan ka cire son zuciyarka na cire son zuciyata muka ce gaba ɗayan mu za mu yi biyayya ga abin da Allah ya ce mu yi biyayya ga abin da manzo Allah ya ce to ta ne ake samun haɗuwar kai tsakankanin musulmi duk wata hanya ba wannan ba ko da mutane sun ganta gajera za ta zame musu doguwa amma wannan ita ce doguwar da kuma gajera domin ita ce doguwar da idan an bi ta kuma za ta kai mutum zuwa ga gaci wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu kada ku rarraba abinda ake nufi da at-tafarruq anan gurin ta yadda za ku kasance firka firka wannan daban wancan daban waɗancan daban ayar ba ta hana ku yi saɓani ba amma da ayar ta hana saɓanin ya yi tasiri wajen rabuwar ku kashi-kashi ko gida-gida domin saɓanin fahimta wani abu ne da ya samo asali tun lokacin sahabbai gajeren abin da za ka buga misali da shi an dawo daga gasatul ahzab manzan Allah ya shiga gida yana cire yana cire sulken yaki da makaman yaki sai mala'ika jibril ya shigo yace awada'tum aslihatakum har kun aje kayan fada ne manzan Allah ya ce eh ba an gama yaki ba sai mala'ika jibril ce wa ma waba'atil mala'ikatu aslihataha ba'du har yanzu mala'iku ba su aje kayan yaki baya ko sauran yaki manzan Allah ya ce ina za a yi ce banu kureza aje a yaki yahudawan banu kureza domin sun warware alkawalinka sai manzo Allah ya fito yace da sahabbai man kana minkum sami'an muti'an fala yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani qurayza aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya zanto mai ji da bi to kar yadda ya sallar al sai ya zo bani sai sahabbai suka dauki kayan fada suka nufi unguwar ko garin bani qurayza akan hanya sai la'asar ta yi sai waɗansu suka ce mu yi la'asar kafin mu isa can saboda faɗin manzon Allah cewa kar ɗaya daga cikin ku ya yadda la'asar ta masa sai a can baya nufin mu jinkirta sallar in ta yi a hanya abin da yake nufi mu yi hanzari kar ta mana sai a can amma ya za mu mun yi hanzari da haka ta same mu a hanya kuma Allah ta inna salata kana tsallal mu'minina kitaban mawquta sai mu tsaya mu yi sallah tana da iyakantaccen lokaci dan haka sai suka ce su sallah za su yi suka ce a'a mu abin da muka fahimta ko ta yi kar mu yi sallah sai mun je can kaga anan sai wannan ya fahimci haka wancan ya fahimci haka waɗanda suka fahimci ai sallah suka yi waɗanda suka fahimci ba za a yi ba sai an je can gurin suka jira sai da aka je can suka yi a cikin su manzon Allah bai zargi kowa ba kowa ya yi aiki da istihadin sa idan mutum ya yi istihadi ya dace da daidai yana da lada biyu wanda ya yi istihadi ya yi kuskure yana da lada ɗaya ibn al-qayyim ya ce bai zargi kowa ba dan ba wanda ya yi laifi domin akwai bambanci tsakanin laifi da kuskure akwai bambanci kuskure ka nufaci daidai ka yi amfani da dukkan hanyoyin da in an bi su za a dace da daidai amma saboda kasawa ta dan adam sai ka samu kanka a kuskure laifi ko dama san zuciya ka nufata tun asali ka dawo ayoyi da hadisan manzon Allah dan su goyi bayan abin da kake son ka tabbatar tun asali baka nufaci Allah ko manzon sa ba to kaga wannan babu yanda za a yi ka hada su daidai dan haka sai manzon Allah bai zargi kowa daga cikin su ba amma abinda ibn al-qayyim ya kokarin ya tace a cikin zadul ma'ad fi hadith al ibad cewa ko shakka babu waɗanda suka tsaya suka yi sallah sun fi fahimtar daidai dangane da umarnin manzon Allah amma manzon Allah bai zargi kowa ba tunda babu wanda ya gina abin sa kansa zuciya a nan gurin na kawo wannan kisa da ke cikin sahih bukhari dai in tabbatar mana da cewa ashe ya iya yiwa a yi sabani amma idan an yi sabani kuma sai a rarrabu da sahabbai suka yi sabani waɗansu suka ce mu yi yanzu waɗansu suka ce sai an yi a can ai ba su rabu ba waɗanda za su yi sallah suka ce zami waɗanda suka ce bari mu jira ku gama ko mu tafi tare amma in yanzu ne to an riga an yi tsakanin Musa da Khadir kenan ha za su raku baini wa bainak sa'unabbiuka bi ta'wil ma lam tastati alaihi sabra da an riga an rabu kenan kuma ila yawmi tanadi ba za a sake haduwa ba wanda kuma ba haka ya kamata mu zama ba sabanin fahimta daban amma rabuwan kan al'ummar musulmi daban Allah bai hana mu sabani ba dan ya riga ya san sabani wata siffa ce ta tamu mu bil adama sai mun yi ta amma ya hana mu kada sabani yayi tasiri wajen raba kawunan mu da yakan junan mu sannan ya nuna mana in mun yi sabani ga hanyar da zamu bi mu warware fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah rabbi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib ubangiji ta'ala ce wa tasmu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah akan ku iz kuntum a'da'an yayin da da kuka zanto abokanan adawa da juna ana magana da sahabban da suke tare da manzo sallallahu alaihi wasallam domin sun keto rayuwa ta jahiliya ta kafin saukar alkur'ani kafin zuwan manzon Allah rayuwar jahiliya kuma akwai rikici a cikinta da yawan fadace fadace tsakanin waccan kabila da waccan kabila daga tsakanin yakin da ya yi shekaru arba'in ana yi sai yakin da ya shekara ɗari ana yi ka duba harbu bu'a tsakanin al'ausu wal khazraj sama da shekara ɗari suna yaƙi da juna suna fada da juna suna karkashe juna ka duba harb na addahiz wal gabara wanda ya yi shekaru sama da arba'in yaƙe-yaƙe da suka keto na lokacin jahiliya na kabilanci tsakanin wancan kabila da wancan kabila suna da yawa to amma sai Allah madaukakin sarki ya arzuta su da shiga musulunci suka yi imani da alkur'ani suka yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam sai suka zanto kamar yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya gaba ta jahiliya da faɗa da juna yaƙi na kabilanci da kashe juna duk sun mantar da junansu wannan shine Allah ke nuna musu wannan ni'ima ce yayi musu inda ba su ci moriyar komai ba cikin musulunci sai musulunci ya hada kansu ya sa sun daina zubar da jinin junansu sun daina wato ainihin kona dukiyoyin junansu musulunci ya musu gata shine ma'anar wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah akan ku iz kuntum a'da'an yayin da da kun zama abokanan adawa da juna wato ainihin kuna kisan juna fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada tsakanin zukatan ku ya daidaita ku fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana sai kuka zanto yan uwan juna a sakamakon ni'imar Allah ni'ima ta me ni'ima ta musulunci ni'ima ta alqur'ani ni'ima ta turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa li utimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun al-yawma akmaltu alaikum dinakum wa atmamtu alaikum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan kaga wannan ni'ima din da ke cikin wannan aya ita ce ni'ima ta musulunci ita kuma ake nufi a nan gurin wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana aya ta nuna sun zama yan uwan masu gaba da juna daga baya suka zanto yan uwan juna amma ba nuna fadin gabar ta su ba da zurfin da gabar ta kai ba amma a cikin suratul anfal an nuna zurfin gabar wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa alafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta bayna qulubihim ولكن الله hum بينهم إنه azizun hakim نعم Allah ya ce idan munafikai sun so su yaudare ka ko kafirai sun so su yaudare ka sai duk kullu da abin da za su kulla fa inna hasbaka Allah Allah ya wadatar da kai ba za su iya cin maka ba ba za su iya cutar da kai ba huwa allazi ayyadaka bi nasrihi shi Allah shi ya taimake ka da agajinsa da taimakonsa wa bil mu'minin kuma shi ya taimake ka da mummunai zaratan sahabbai a shiddaw alal kuffar wa ma bainahum wa allafa baina qulubihim ya hada tsakanin zukatansu bayan sun kasance cikin wani halin da lau an fakta masil arzi jami'an da za ka ce da duk abin da ke ban kasa na dukiya wajen sasunta su da samar da sulhu a tsakaninsu ma Allah ka bai na da ba za ka iya haɗa kansu ba saboda gabar ta kai makura walakin Allah allafa bainahu amma Allah ya haɗa kansu innahu azizun hakim Allah shine aziz mabuwayi wanda ba abin da ke gagararsa sannan kuma shine hakim mai hikima cikin al'amuransa don haka nan yace واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم دا كافنكم شيغا مسلمتي كون كسانتي على شفا حفرة من النار أغابا توتا جيفا رام متا شفا معنى طر كو طرف وتو جيفي كو غابا حفرة شيني رامي من النار نوتا فأنقذكم منها سي الله يتامدكم ta hanyar furta kalmar shahada ta hanyar shiga addinin musulunci kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi kamar haka ne Allah ke bayyana muku ayoyinsa la'allakum tahtadun dan ku zanto shiryayyu kimtsatsu ya ubangiji ka sa mu cikin shiryayyu waɗanda suke kimtsatsu a nan gurin kamar yadda na faɗa ubangiji ta'ala na hana mu bari sabani tasiri a tsakanin mu ta yadda zamu rubu gida gida manzo Allah kuma ya faɗakar ya ja hankali cikin hadisin da ibnu maja ya ruwaito cikin sunan dinsa al-imam ahmad dan hanbal ya ruwaito cikin musnad dinsa daga anas dan malik Allah shi kare da a gare shi manzo Allah ya bada labarin cewa ahlul kitab sune yahudu da nasara sun kasu kashi 72 mu kuma zamu kasu kashi 73 cikin kaso 73 din nan wanda sabani zai samu karkaso 73 dukkan kaso suwan gaba ɗaya yan wuta ne sai kashi ɗaya suna yan aljanna su wane ne yan aljannan sai ce wahiyal jama'a su ne jama'ar musulmai idan an ce jama'ar musulmi ba a kiran jama'a da suna jama'a sai suna karkashin shugabanci daya kuma karkashin koyarwar littafi daya to sun zama jama'a amma idan littafi daya amma wancan shugaba ne wancan shugaba ne ko kuma shugaba daya amma kuma littattafai a ƙarƙashin ƙasa daban-daban ra'ayoyi daban-daban san zuciya daban-daban har yanzu ba su zama jama'a ba don haka waɗanda suka ci nasarar tsayawa ƙarƙashin jagoranci ɗaya ƙarƙashin koyarwar littafi ɗaya shine alƙur'ani da sunan manzon Allah wannan su ne jama'a ko da yawan su a cikin sauran ragowar musulmi ba su wuce kashi ɗaya cikin goma ba su ne jama'a waɗancan kuma su ne saura wanda ba jama'a ba to shi yasa ba abin da ke zama jama'a sai sunnar annabi tauhidi da sunna su ne jama'a kuma su suke samar da jama'a kuma su suke durkusawa su haifar da jama'a kamar yadda bid'a da shirka da son zuciya kuma su kuma su suke haifar da rabe-rabe da kashe-kashe da yanke-yanke na al'umma ina fatan kun fahimta babu yadda za a yi mutane kansu ya haɗu sai sun haɗu akan tauhidi kuma sun haɗu akan sunna babu yadda za a yi jama'a ba su haɗu kan sunna ba ba su haɗu kan qur'ani ba kuma ka ɗauka kansu zai taɓa haɗuwa ko sun yi da'awar haka ƙarya suke yi idan ka ɗauki bida'a a matsayinta na bida'a yan bid'a gaba ɗayansu suna faɗa da dukkan wanda ya ce shi so yake yabi sunna ko ya ambaci sunan kungiya ko bai ambaci sunan kungiya ba shi dai in ya ce sunnar annabi nake so in bi to duk dan bid'a na jin haushin sa duk dan bid'a na adawa da shi kuma a shirye yan bida'a suke so haɗa kai dan su yaƙi waɗancan masu bin sunna din to amma idan ka dawo ka kalli yan bid'a din su kuma kansu a haɗe yake su duka kansu ba a haɗe yake ba saboda bid'a ba ta iya haɗa kan mutane sai dai ta raba su idan ka ɗauki bid'a a matsayin ta na bid'a ita ta haifar da mu'tazilanci wanda yanzu dan su labarin mu'tazilanci suke ji ba su san shi ba duk da cewa tunanin mu'tazilanci na nan a rubuce a cikin rubuce rubuce na littattafai ana karantawa ko da boko ko kuma da Hausa ko ko ko ko da Larabci bid'a ta haifar da khawarijanci bid'a ta haifar da shi'anci to dukan waɗannan zaka iya cewa ba su da yawa a cikin al'ummar musulmai na Najeriya amma ɗauki sufanci bid'a ce ta haifar da sufanci sufaye su kadai kansu ba zai taba haduwa ba har zuwa tashin kiyama domin a cikin sufaye akwai ɗariƙa kaza akwai ɗariƙa kaza akwai ɗariƙa kaza ɗariƙun nan in ka ce ku zo ku haɗe ku duka ku yadda da wali ɗaya ba za su yadda ba don kowa na ɗaukan waliyinsa ya fi na wancan daraja ya fi na wancan falala inda za ka raba dukiyar duniya akan ka haɗa kansu ba za ka iya haɗa kansu ba sai fa in ka biyo hanyar da annabi ya bi ya haɗa kan larabawa a lokacin jahiliya ita ce hanyar koyarwar littafi ɗaya kuma sunna ɗaya alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin sai in ka bi wannan tsarin sanan za ka haɗa kan mutane amma ka ce a zo a haɗa kai da sauransu wannan kowa zai faɗa haɗin kai haɗin kai wa'atar simu kowane malami zai karanta ta akan mimbari amma in zo aikace ba zai iya aiwatar da ita ba ka ce ya watsar da komai ya ba alkur'ani da hadisi ba zai iya ba yana da wahala sai wanda Allah ya wa gam da katar to da haka ya ƴan uwa manzon Allah ya ce babu yanda za a yi a samu kai kai ya haɗu sai in an samu sai in an samu jama'a wahiyal jama'a a wata riwayar daban na hadisin da aka tambaye shi su wane ne kashi ɗayan da su kaɗai za su tsiri cikin saba'in da uku sai ce ma kana ala misali ma ana alaihi yawma wa ashabi wanda suka zama a kan irin abin da nake kai yau ni da sahabbaina yau ɗin da annabi yake nufi ba yau ta mutu asabar ba yau ta lokacin yana da rai yau ta kafin mutuwarsa yau ta lokacin ana masa wahayi yau ta lokacin da babu wani shugaba sai shi manzon Allah ɗin. babu wani littafi sai shi alqur'ani din babu wani tsare-tsare sai hadisai da abin da aka fahimta cikin su ko aka fahimta cikin alqur'ani ba yau irin tamu ta yau ba ga shehi wane ga wali wane ga kungiya wane ga wane wane yau ta waccan wanda imam malik ke cewa duk abin da bai zama addini ba a waccan ranar a yau ba zai zama addini ba ya faɗi wannan a shekara ta nawa imam malik ya rasu shekara ta 93 bayan hijira yana jin kamshin lokacin annabta da riski annabu ba amma a wannan kwanakin nasa yace yau din nan abinda muke ciki ba za mu iya gyara shi ba sai mun koma abinda annabi yake lokacin yana da rai to mu ko mu nemi mu garatan lokacin mu da garatan lokacin Imam Malik ibn Anas kaga abu ne ba kankani ba da haka yana da kyau mu kalli wannan abu ta wannan siga mu fahimta cewa babu yanda za a yi al'umma ta gyaru ta natsu sai ta bi alqur'ani da hadisi ma kana ala misli ma ana alaihi al ashabi wanda ya zanto akan irin abin da nake kai yau sahabbai na manzo Allah ce su kadai ne waɗanda za su tsira gobe kiyama to da haka lalle ya kamata mu fahimci wannan ayar yadda ya dace dan da yawa zaka ji malamai idan sun karanta ta wa'ata sumu bi haulillahi jami'an wa la tafarraqu ku hada kanku a daina zagin juna a daina zargin juna ko shakka babu zagin juna baya da kyau zargi na juna baya da kyau amma a daina yawa juna fada a daina yawa juna gyara idan an yi kuskure haka ayar take nufi aya kan ta yadda ba mu zagi juna ta yadda ba mu kafarta juna ba ta yadda ba mu la'anci juna ta yadda ba mu duk wani abin da zai amma shin mu daina yi wa juna faɗa mu daina yi wa juna gyara ka yi shiru ka kyale ni duk abin da na ga dama in yi in yi shiru in kyale ka duk abin da ka ga dama ka yi haka ayar take nufi inda haka ne da abubakar bai wa umar inkari ba da umar bai wa abubakar inkari ba da Usman bai wa Ali inkari ba da Ali bai wa Usman inkari ba tare da cewa tarihin sahabbai a cike yake da yadda junan su ci gyaran juna akan matsaloli na addini duk da yadda sahabbai ke girma girmama na Abubakar amma in yayi abin da ya daure masa kai sai su ce ba haka ba ga yadda muke gani ga yadda manzon Allah ya ce shi kanshi wani abin idan ya rikice sai ya ce cikin kowa san sunnar manzon Allah akan wannan neman izini idan an yi sallama ka ce assalamu alaikum a ce wa alaikum assalam a adkhulu in shigo Umar bai san wannan hadisin ba sai ta hanyar wani sahabin da yake kasa da shi wajen daraja ɗaya daga cikin sahabai Abu Musa al-Ash'ari ne kowa ya zo gidansa Ya ce assalamu alaikum Umar ya ce wa alaikum salam sai a adkhul sai Umar ya yi banza da shi bai ce komai ba assalamu alaikum a adkhul yi banza da shi bai ce komai ba da ji shiru ba ya masa ba iso ba sai ya yi tafiyarsa Umar kuma yana cikin waɗansu harkokinsa bayan ya gama sai ya fito ina mai sallama ba murya Abu Musa da ba ka ce ne ya tafi ya tafi ina ya tafi sai dai bi shi gida me yasa kai sallama ka tafi ce eh na nemi izini ba ce in shigo ba manzo Allah kuma ya ce idan na ne idan ka nemi izini ba ce shiga ba kai tafiyar ka saboda haka ne tafiya ta yace sai ka kawo min inda manzo Allah ya faɗi wannan na sai suka taho cikin gari suna yawo sai suka zo wani majalisi suka samu adadi na sahabbai umar ya da yasa a cikin ku akwai wanda ya san manzo Allah ya taɓa faɗin wannan sai suka duba cikin suka ce waye yaro da a cikin wannan majalisar sai aka duba ga Abu Sa'id al-Khudri ne cikin yaro sai aka ce tambaye wannan ya maka fatawa ma'ana sunna ce ga gari kowa ya sani a Madina Umar bai sani ba aka sanar da Umar eh manzon Allah ya ce hadisin yana nan cikin sahih Muslim Umar dan Khattab ya karba duk da girman sa ashe ana cin gyaran juna kuma ana yi wa juna ƙarin bayani ayar ba ta nufin kar mu zargi juna kamar da wadansu suke cewa a kar ai wa juna faɗa kar ai wa juna gyara a'a ma'ana kai shiru in yi shiru ya zanto sai mu cutar da addini kenan amma in yi maka raddi ta hanyar da ta dace kai mun raddi ta hanyar da ta dace lokacin da kai kuskure dole in faɗa ko a rediyo ko a talabijin sai dai lokacin da nake faɗa ba ruwana da siffarka fari ne kai baki ne mai kiba ne siriri ne bafulatani ne inyamuri ne kai kanuri ne bahaushe ne duk wannan bai dame ni ba domin idan na zo ina cewa babur ne kai babarbare ne kai kanuri ne ba bafulatani ne wane ne to lokacin kuma ba mayar da martani nake na ilimi ba so nake in huce haushi wannan ba magana ce ta ilimi magana ce ta jahilai akan kowane titi a iya yin ta magana ce ta jahilci ba ta da asali cikin addini amma lokacin da na nace abinda waɗansu suke cewa kaza kaga na karanta ma waɗansu ko sunan gaban faɗa ba kai ma sai ka je ka ce waɗansu malamai sababbi sun fito suna nan suna cewa kaza kai ma aika <laughs> waɗansu sababbin malamai ma'ana kai ma ka karanta mun ko suna na baka faɗa ba ba damuwa faɗi abin da na faɗa kai intikadin sa ka kyauta ko shakka babu ka yi amfani da kalmar da ta dace baka ce ba wani bako wani kaza wani kaza <laughs> domin da ka wani bako wani kaza ba na ka fita daga bangaren ilimi ka koma bangare kuma na jahiliya a lokacin nan baka dara kowane mutum da yake yawo kan titi yana shan rake yana jefar da bawon ba matsayinka ina fata an fahimta to amma magana ta ilimi shine sai ka dauki alhaqa'iq alilmiya ka ce an ce kaza kaza da aka ce kuskure ne saboda dalili kaza saboda hujja kaza saboda aya kaza saboda hadisi kaza to da haka ilimi yake rayuwa kuma da haka mutane suke fahimta addini amma idan aka yi shuru aka ce kar kowa ya ce komai ba idan mutane su wani har sai ya mutu ko taimama bai iya ba amma idan aka yi rigima aka zo aka ce a taimama wani ya ce a shafar gwiwa wani ya ce ba za a shafa gwiwa ba nan za a tsaya shi wanda aka rikitar ya nemi bayani kai wanda kace a shafi har gwiwa me dalilin ka kai wanda kace a shafi wuyan hannu me dalilin ka ya je cikin bukhari ya nemi karin bayani ko ko a faɗa masa kaga ya karu amma in ba haka ba sai mutu bai iya taimama ba saboda kai kai shiru ni na shiru wai me wa juna kara me wa junan mu kara kar wanda yake komai wannan ba addini bane ba a ce abin da aya take nufi za mu iya sabani amma kar mu rarrabu za mu iya sabani amma kar mu faɗa ko da mun samu fahimtar mu ta sha bamban in ɗauka cewa na yarda da ka duk da kurakuran da nake ganin kana yi ka yarda da musulunci na duk da kurakuran da kake ganin ina yi ya rage na yaya zan yi in gamsar da kai da kuskuren ka dan ka tuba ka daina ya za ka gamsar da ni da dalilai kwarara ba da yawan shekaru ba ba da an dade ana yi ba ko an gada a wajen iyaye ba ni dalili tamfar rana lokacin azhar wanda zan fahimta cewa kuskure nake yi to kaga wannan shine abin da ake fahimta addini da shi ina fatan dai mun dan ce wani ba ayar wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun al-imamu muslim ya ruwaito hadisi cikin ingantaccen littafinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna Allah yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan ubangiji yana so muku ababe guda uku ya yadda da waɗannan ababen game da ku sannan ya ƙi muku al'amurra guda uku abu guda uku da ya so muku yarda lakum an ta'buduhu wala la ko bihi shay'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum ababe guda uku kenan ku bautata masa shi kadai kar ku hada shi da wani ku riko da igiyar Allah na faɗa muku a dazu kar lokacin yayi muku tsawo manzon Allah ya ce kitabullah hablum mamdudun minas sama'i ila al-ard igiyar Allah alqur'ani kenan ku riko da igiyar Allah kar ku rarraba sannan wa antu nasihu man wallahu Allahu amrakum wanda duk Allah ya ba shi shugabancin ku ku yi masa nasiha ita kuma nasiha iri biyu ce in yayi daidai sai ku karfafe shi ku yi masa addu'a ta gari in yayi kuskure sai ku sanar da shi kuskurensa ta hanyar da ta ce ba ta fuskar cin mutunci ba shine munasaha din abubuwa Allah ya yarda da su amma wanda bai yarda da su ba cikin ababe guda uku yakrahu lakum qila wa qal wa kasrata su'al wa ida'at al mal ya ki muku qila wa qal yawo da jita jita da tsegumi an ce sun ce daga wannan falo zuwa wancan falo daga wannan majalisi zuwa wancan majalisi duk inda ka je ka ji gardin miya sai ka faɗi magana yadda ka ga dama baka jin tsoron Allah haka idan ka je san gurin kuma ka canja yau ka yi wannan a gaban su gobe kuma ka je san ka zage shi kila wa qal da kasratu su'al yawan tambaya cikin abin da baya da amfani sannan ida'atul mal wulakanta dukiya da kashe ta ba ta hanyar da za ta zanto mai amfani ba kai hanya ko mai amfani ce in ga wadda ta fi ta amfani an fi so ka kashe dukiyarka ta hanyar da tafi amfani ka kyale mai amfani aya ta gaba sai Allah ce ne waltaqum minkum ummatin yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وبنجي ولتكن منكم أمة أتكن كل اللي أسامو الأمة لفظ أمة يعني lafazin جماعة a samu wani adadi na mutane adadin da zai wadatar a kowane gari ya da'una ila alkhair wanda suke kira zuwa ga alkhairi kira zuwa ga alkhairi shine kira zuwa ga dokokin Allah abinda da mutum zai ce ko mutum zai aikata tun daga farallai har zuwa ga mustahabbai har zuwa ga al-akhlaq dabi'u da halaye na gari da al'adab dubba na zaman tare lallai a samu al'ummar da ke kiran mutane zuwa ga haka ya wa ya'muruna bil ma'ruf suna yin umarni da kyakkyawa wa yanhauna anil munkar kuma suna yin hani daga mummuna idan an ce al ma'ruf abin da yake sananne ta fuskar halacci ko wajibci ko mustahabbanci a shari'ance sai ya zanto mafi zama al ma'ruf shine tauhidi da ta Allah da biyayya ga manzon Allah sannan da sauran dangin abin da zai biyo bayansa shi kuma al munkar dukkan abin da dalilai na shari'a suka kishi kuma lafiyayyen tunani ma ya kishi daga ciki akwai shirka da munafunci da dukkan ayyukan sabo da za su biyo baya lalle a samu al'ummar da ke kira zuwa ga almaruf wato kyakkyawan abu da kuma take hani zuwa ga barin almunkar idan an samu irin wannan wa ulaika humul muflihun irin wannan su ne masu rabauta to masu rabauta su kadai a matsayin su na masu kira ko tare da wanda suka ansa musu ko shakka babu tare da wanda suka ansa musu dukkaninsu masu rabauta ne wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da ake kafa hujja da ita dangane da wajabcin abinda ake kira Al'amur bil ma'ruf wa nahyi munkar ko kuma abin da ake kira al-hisba a yare na fuqaha'un musulunci wato hisba idan an ce hisba wani adadi na mutane wanda gwamnati ce za ta kafa su waɗansu kuma tatawu'i suke nafila ce yan aikin sa kai wanda za su rinka umarni da kyakkyawa suna hana mummuna wanda za su ga wurare na aikata barna suna kokarin su hana mutum tsakanin su da shi in kuma yaki su sanar da hukumomin da abin ya shafa dan a hana shi wanda za su ga su wane ne suke da gidaje na sayar da muggan kwayoyi suwa suke da kantunan da suke sayar da barasa ko suke sayar da kwaya ko tabar wiwi dan su kokarin hana su su musu wa'azi su da su in sun ki su kai karan su wajen gwamnati gwamnati da dauki mataki akan su wannan su ne umma din waɗanda su ne wato ainihin ubangiji ta allah ke kallon gari da rahama gaba daya su aka rasa shi yasa aka halakar da mutanen da suka gabata kafin mu falaula kana min alqurun min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin ina ma an samu ulu baqiya waɗansu ragowa na mutanen kirki a cikin mutanen annabi hudu da mutanen annabi salihu da mutanen annabi nuhu da mutanen annabi shu'aibu da kowane gari da kowace jiha da kowace karamar hukuma da kowane emirate ina ma a samu ulubakiyya mutanen kirki yanhauna anil fasadi fil ard wanda za su rinka hana fasadi a ban kasa su ce ba daidai bane kar ayi su fadakar su hana kungiya ta mutanen kirki taron jama'a na mutanen kirki sune umma din karkashin limamin juma'a na gari ko limamin khamsu salawati na unguwa karkashin lawani na gari ko dagaci ko hakibi ko karkashin sarki ulu baqiya ya kuka shiru ko ku ansa bane ba ulu ulu baqiya ana bukatar a samu waɗannan sune waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair dan Allah idan an samu wannan za a yi fasadi a gari to amma ya mutum zai zo a unguwa ya bude shago yana sayar da kwaya yana sayar da tabar wiwi yana sayar da giya ba wanda ya masa magana lawani bai masa magana ba liman bai masa magana ba dattijan unguwa na ya kamata duk ba su masa magana ba hmm. in ma ka kai kara a karamar hukuma sai a na local government ba abin da zai ko a demonstrator na local government ba abin da zai ce in ka faɗa wani kansula ba abin da za a yi idan ka je za ka kai kara a gwamnatin jiha kamar ta ina za ka shiga ta wata ma'aikata ta karkashin wani kwamishina ta karkashin wani famanin sakatare ya za a yi mu zauna lafiya da aka wani zaman lafiya mu sai an samu waɗannan a da ana zama na fi sabilillahi a cikin garurukan idan bako ya zo kauye ko ya zo gari kai bakonka ne fa sai ka tafi da shi masallaci a sallah ko ta azhar ko da asar ana gamawa sai ka gabatar da shi wajen liman ka ce na yi baki bako daga gari kaza kuma zai gwana kaza gashi sunan shi wane jama'a duk su gan shi bako mutumin kirki eh, mutumin kirki gashi sunan shi wane haka ake wannan zaman na fi sabilillahi na da saboda haka babu yadda a yi bakon barawo a gari ko bakon barawo a unguwa ba zai yiwu ba mutanen unguwa kansu tsarin da suke cikin na zamantakewa su ba zai bayar da dama su karɓi bakuncin sa ba amma yau sai baki nawa su zo nan gurin su sauka su zo nan su fita ba wanda ya sai ce musu daga ina kuce ko ina za ku ba su da lawanin unguwa ba su da limamin unguwa ba su da wanda tijan unguwa ko masana ya kamata unguwa amma kowace unguwa idan suka tsara wannan a karan kansu sai yau kansu kiyamul laili su tanadi ruwan alwala ko kasar da za su yi taimama kar rana ta faɗi kuma ba su yi la'asar ba ba ruwan taimama babu kuma ba kasar taimama ba ruwan alwala ma'ana su yi wa kansu faɗa zai ya kamata mu anguwar mu mun kafa kwamiti na mutanen kirki a karamar hukumar mun kafa kwamiti na mutanen kirki duk bakon da ya shigo ya kamata san kowa yi jama'a duk wanda ya bako ya zai faɗa wa sarki ko hakimi ko faɗa wa chairman na local government ko kansila ko liman ko lawani ina da bako ya zo da gari kaza zai kwana kaza gashi sunan shi wani ana ganin shi ana kamsa salawatu da shi ba yanda za a yi wani abu ya bata dauka wannan bakon ne amma kai kana da bako ni na da bako wancan ma yana da bako kowa ma yana da bako zo ya fita duk lokacin da ya ga dama mutanen kirki da mutanen banza duk za su shigo garin mu ko ungo mu su yi barna kuma su tafi kuma ba mu da hanyar kama su su lalata tarbiyyar garin mu su lalata tarbiyyar unguwar mu sai ga cewa a tsakankanin mu mu al'ummar musulmi waɗanda muke da wani tsarin zama mai ban kaye da muka gada karkashin ayoyin alkurani da hadisan manzon Allah sai wani ya zo kama haya lokacin da zai kama haya ko mai bashi haya ko kiyaye ka na gidan da zai bashi haya din bai tuntube mu ba wannan mutumin me zai zo da shi unguwar mu me zai sayar ya bude shago mu san me yake sayarwa ba mu san sana'ar me yake ba duk mu san wannan ba da sassafe sai ya fito daga shi sai tawul a gindinsa ko gajeren wando da katon burushi yana yana brush ƴaƴanmu ƴan shekara goma sha biyu ba daga sun wuce suna ganin gashin kirjinsa mu ba sabu ganin wannan rashin mutuncin ba amma mun ba shi shagon haya a unguwar mu kuma yana yi ko mu hana ba sai mu ce da shi wannan al'adan garin ku ne a rinka yawo da ganye ko a rinka yawo da eh, kaza ko a rinka yawo da kaza amma in zaka zauna a unguwar mu sai ka suturce jikinka ba mu ce sai mun matsanta ma kafirta kalmar shahada ba la ikraha fid din amma suturce jikinka ai mutunci ne suturce al'aura dan me zaka yawo tsara a unguwar mu ko ya zo su tana yawo da skirt ƴaƴan mu kanana su koya duk wannan laifin mu ne duk laifin mu ne tun yi muke karanta wannan ayar dan me mu dabbaka ba sai mu dauka sai mun yi wa'azi daga gari zuwa gari daga jiha zuwa jiha sai lakta a can lakta a can gurin a unguwa za mu fara wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muhlihun da haka ake gyara yanzu in za ku yi wannan za ku iya wannan a unguwarku ko da jihar ku ba ta shari'ar musulunci sai kuka ki yi kuna jira kuma gwamnati ta yi ko shakka babu gwamnati idan ta ki yin shari'a musulunci Allah zai kama ta da laifin ba sai ba a tsawon shekarun da ta yi ko shakka babu kuma da kuka gyara ungwarku Allah zai kama ku da laifin ku gyara ungwarku ba cikin abin da kuna da ikon yi yanzu kafa waɗannan kwamitocin na mutanen kirki da dattijan unguwa sai gagara dan za mu yi kuma sai mun je gwamnati jiha ta ba mu lasisi da muke da waɗansu kwamitocin da ba wannan ba mun tuntuɓi izinin gwamnati kafin mu yi su akwai ababen da dole gwamnati za ta yi ita ce kaɗai za ta iya gwamnati ce kaɗai za ta iya cewa daga yau bakwai ga watan ramadana mun ba da shelar cewa dukkan wani mai lasisin sayar da giya a jihar Borno mun soke wannan ba mai iya yin wannan limamin masallacin alhaji indimi ba zai iya ba limamin kofar shehu ma ba zai iya ba limamin waye ma ba zai iya ba ko ba haka ba limamin kofar gidan mai martaba sarkin Kano ba zai iya ba gwamnan Kano ne zai iya wannan gwamnan Borno ne zai iya wannan gwamnan Yobe ne zai wannan mun soke duk wani mai lasisi na sayar da giya mun soke duk inda ake karuwanci mun soke duk wanda yake da gidan hayan da karuwai ya sallame su in ba haka ba gwamnati ta kwace gidan ta musuluntar da gidan ta yi masa tsarki ta sa shi waƙafi <laughs> ai ka san gidan da ake karuwanci kan a ciki ai janaba ta kama shi da yawa ya kamata a masa tsarki to sai a tsarkake gidan sai a ce an mika shi ga ya zama waƙafi gwamnati ta mayar da shi waƙafi duk abin da gidan zai samu na haya a kai masallaci kaza a ba kungiyar da'awa kaza a ba islamic center kaza a yi wane ne ayyukan musulunci da shi da a kwace da a kwace biyu aka yi kaza ko aka yi dai ina nufin dai waɗansu dokoki masu tsauri wanda suka dace abin da nake faɗa yanzu kamar mashru ne wani project ne nake iktirahin sa idan za a yi proposal ne nake iktirahin sa wanda in za a yi shi za a samu gyara jama'a sun yi waɗancan akwai sun unguya gwamnatin jiha kuma ta yi nata aikin da ke gabanta dan Allah da ta yi wannan project din na shari'a da ta yi project din gyara kwalta ai ko ba kwalta kan za a shiga aljanna amma muna son kwalta ko shakka babu amma kuma waɗancan kuma waɗansu sinadari ne na shiga aljanna saboda haka jama'a dole sai an haɗa kai tsakanin gwamnati da jama'a dan iya kawo gyara a cikin gari ubangiji ta ana ya ce wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun manzo Allah ke cewa la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum iqaban minhu thumma tad'unahu saura kiris in ba ku daina in ba ku tashi kuna umarni da kyakkyawa kuna hani daga mummuna ba ko ku yi hakan ko kuma ubangiji ta Allah ya turo muku da wata ukuba da za ku tashi kuna addu'a ya yayi kuma ya kiyayewa wala takunu kal ladina tafarraqu kada ku kasance kamar waɗanda suka rarraba cikin yahudu ko cikin kirista واختلفوا سكي ساباني من يوى min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan hujja ta zo musu sabanin da suka yi sabani na san zuciya ne ga hujja suka saba tsakanin su kamar wani ya kashe wani kuna ganin rikicin da ake a Northern Ireland Kirista ne ke kashe Kirista saboda me ga kuma hujja ta zo musu cewa kasi haka Allah ce kar ku zama su kamar haka din kuma waktalafu suka saba min ba'di ma a bayyinat wa ulaika lahum azabun irin masu sabani da karkasuwa bayan hujja ta zo musu amma suka bai wa san zuciya irin wannan suna da azaba mai girma Allah ya tsare mu talatin يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب وذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور دو بنجي وأولئك لهم عذاب عظيم suna da azaba mai girma yaushe ne azaba mai girma za ta faru shine Allah ya kawo zar yawma tabyaddu wujuhun Ranar da waɗansu fuskoki za su rika haske wa taswaddu wujuh waɗansu fuskokin kuma za su yi baki fa amma allazina suwaddat amma waɗanda fuskokin su za su zama baka kirin da su za a ce da su akafartum ba da imanikum shin ko ne ko kafirce bayan da kun yi imani kuka yi ridda kuka bar addini fazuqul azab to ku dan azaba mana bima kuntum takfurun saboda kafircin da ku kasance kuna yi wa amma allazina biyaddat wujuhuhum amma waɗanda fuskokin su suka yi haske fa fi rahmatillah irin waɗannan suna cikin rahmar ubangiji Allah sa mu cikin su hum fiha khalidun suna masu dawwama a cikin ta wato ranar tashin kiyama kenan waɗansu fuskoki su yi fari waɗansu fuskoki su yi baki wujuhun yawma izin nazira ila rabbiha nazira wa wujuhun yawma izin basira nazira suna kyalli suna haske basira waɗanda suke kuma amurtike wato fuskokin da suke farare kuma za su yi kyalli fuskokin da za su yi baki bayan bakin kuma ga fuskar amurtike kuma wani abin da yake ma mai ƙara ban muni shine bayan fuskan mutum baki ga fuskar amurtuke ya ɗaure fuska bakin gani ko kyakkyawan mutum ya ɗaure fuska mu ne yake ballantana ko mummuna ballantana ko fuskar baki hulik sai kuma ya zanto idan shi sai Allah ya jirkitar da shi kamar an kada bala wa nahsurul mujrimina yawma idhin zurqa za mu tayar da kafirai a lokacin nan yawma idhin a wannan rana zurqa ay zurqatun ayunhum fuskokin su sun yi kamar an kada bula bulu to kaga karshen muni kenan menene sababin da zai sa fuska ta yi baki anan Allah ya faɗa ɗaya daga cikin sababba a kafartum da imanikum wato kafirci ke kawo bakin fuska kamar yadda kuma ayyuka na banna da mutum ke yi ke kawo bakin fuska wallazina kasabu sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah ma lahum min Allah min 'asim كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار hum fiha salidun. lalle waɗanda suke taron aikin laifi yi irin wancan aiki yayi wancan yayi wancan barna in suka taru da yawa suna gadar da bakar fuska ranar tashin kiyama sannan kuma da kirkirar karya mutum ya jingina ma Allah wa yawmal qiyamati taral ladzina kadhabu ala Allah wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin a ranar tashin kiyama waɗanda suka kirkiri karya suka rinka jingina ma Allah su ce ya haramta bayan bai haramta ba ya wajabta bayan bai wajabta ba irin wannan za su tashi fuskar su baki kirin sannan kuma baya ga haka fajirci wa wujuhun yawma idhin alaiha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara wato da kafirci da fajirci da kasbu sayyi'at da kuma alkazibu ala Allah ta'ala da kuma alkufuru dukkan su waɗannan asbab ne da suke haifar da bakin fuska ranar tashin kiyama idan mutum yi ta sai kauce kenan amma me ke kawo farin fuska ko saka babu kishiyar waɗancan in kafirci na kawo bakin fuska to imani na kawo farin fuska kenan idan ya kasance ayyuka na sabo na kawo bakar fuska ayyuka na da'a na kawo farar fuska kenan mummune za su tashi cikin fari cikin haske yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana na. lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir sannan maza Allah ce inna ummati yub'athuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu al'umma ta za a tashe su ranar tashin kiyama gurran lafazin al-ghur jam'i na al-agharru za su tashi da farar fuska da fararen hannuwa da kafafu muhajjalin ga farin kafa za su tashi da wannan a ranar tashin kiyama saboda gurabe na alwala wuraren da ake wankewa cikin alwala fuska da hannu da kafa za su tashi suna kille kaga wannan duk sabubba ne na yin haske a ranar tashin kiyama ubangiji ta'ala ya ce wa amman ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun sai ce tilka ayatullah waɗannan ayoyin Allah ne inna tuluha alayka bil haqq tilka ana amfani da su ismul ishara na abin da yake nesa kamar yadda hazihi na abin da yake kusa amma wani na wakiltar wani wani lokaci a cikin alkur'ani ka iya cewa waɗannan ababen da ake karanta mana ayoyin Allah ne ka iya cewa waɗancan ayoyi da aka karanto tun daga ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih zuwa nan ko tun daga wata mu bi hablillahi zuwa nan gurin ayoyin Allah ne natluha alayka bil haqq muna karanta maka su da gaskiya ya kai wannan annabi wa mallahu yuridu zulman lil alamin Allah ba son ya zalunci mutane dan haka sai yake fadakar da su dan su gyara tun kafin ranar sakamako ta zo walillahi ma fis samawati wa ma fil ard ga Allah ne mulkin sama da mulkin kasa yake wa ila Allah turja'ul umur ya zuwa gare shi ne makoma take gaba daya sai Allah ce mai كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنين aksaruhumul fasiqun ubangiji ce kuntum khayra ummatin lafazin kuntum fi madi ne amma anan an kawo shi ne ba dan ya nuna kasantuwar fi'ili madi ba domin inda za mu fassara shi a hakikanin ma'anarsa ta fi'ili madi sai mu ce kun kasance a da khayra ummatin mafifita al'umma to a yau fa a da can ku mafifita al'umma ne a jiya da shekaran jiya da watan jiya da bara da bara waccan ku ne khairar umma mafifita al'umma to a yau fa ashe lafazin duk da fi'ili madi ne lakinnahu maslubuz zaman an tsiraita shi daga zamani ya yadullu ala mujarradil hadath wa hiya al-kainuna abinda yake nunawa kasantuwar mu mummunai kasantuwar mu khairar umma a da da yau da gobe da jibi matukar akwai imanin to muna nan a matsayin khairar umma ba wai kun kasance ba dai in kun kasance je da shekaran je kenan da haka kawai waɗansu suka ce kuntum khaira umma ma'anarsa antum khairu umma ku ne fiyayyun al'umma mafifita al'umma waɗanda ubangiji ta ala ya fitar da su don mutane ukhrijat linnas an fito da su don sauran mutane su ci gajiyar ku abu huraira Allah shi kare da a gare shi kamar da imam al-bukhari ya ruwaito yace nahnu khairun nas linnas mu sahabbai mu ne mafifita gata ga sauran mutane mu muke wa sauran mutane gata yace na'ati bihim al-aghlalu fi a'naqihim fa nudkhiluhum al-janna za mu zo da su a daure mun sa musu mari mun kamo su a matsayin fasunonin yaki muna kokarin sai mun kai su aljanna ma'ana yana ba da isharar cewa yakin da sahabbai suke yi su ci gari su kamo fursunonin yaki za su ɗauro mutum kaga da sasari ko da muri aka ɗauro shi da igiya da karfin tsiya yana togewa har sai da aka shi aljanna to wanda suke da irin wannan sifa ai sune khairu umma ashe kenan mai kokarin wani ya musulunta mai kokarin wanda ya musulunta ya ci gaba da dawwama akan musulunci duk mai yin wannan shine khairu umma shi yasa da Allah ce kuntum khairu ummatin ukhrijal lin-nas sai sai me ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah dan kuna umarni da kyakkyawa kuna hana mummuna kuma kuna yin imani da Allah walau amana ahlul kitab wato kaga al'amru bil ma'ruf da nahyu anil munkar shine babban abin da ya mayar da mu khairu umma ba wai imani kaɗai ba shi sa ma aka gabatar da shi akan imani tare da cewa imani ya fi shi girma amma sai aka ambaci al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar a tartibi a jerin ayar kafin a ambaci al-iman ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar sannan aka ce wa tu'minuna billah saboda saboda mu da yahudu mun yi tarayya wajen imani amma muna umarni da kyakkyawa su ba sa yi muna hani daga mummuna su ba sa yi mu da waɗansu daga cikin kiristan da mun yi tarayya wajen imani amma muna umarni da kyakkyawa su ba sa yi muna hani daga mummuna su ba sa yi shi yasa Allah ya saukar da aya ya la'anci ba mu labarin ya la'ance su lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam Allah ci waɗanda suka kafirta cikin bani isra'il kan harshen annabi daud kan harshen annabi isa dan na maryamu kamar wani ya tambaya saboda mai aka lance su dan ba imani ta Allah zalika bima asaw wa kanu yahtadun kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu nabi sama kanu yafalun a ce wa'azi fadakarwa abu ne mai kyau abu ne mai matukar muhimmanci karantar da al'umma addini fadakar su dole sai da wannan sannan gari zai kyau in babu wannan gari ba zai kyau ba da haka dole a samu malamai masu jin tsoron Allah masu kokarin juriya da karantarwa da wa'azantarwa duk abin da za su fuskanta na wahala su tunda cewa suna cin gadon annabta ne ladan da Allah ya musu tattali a gobe kiyama ba kankani bane ba dama in dai zaka yi wa'azi ba yanda za a yi ka ji daɗi sai fa in ka ji daɗin to kuma zuwa yi amma dai ba dan hanyar su take jawo jin daɗin ba in za ka yi wa'azi ba yanda za a yi a soka in ka ga an soka faruwa ta yi Allah ya so ya karrama ka aka soka din amma shi wa'azin baya jawo a soka sai dai jawo a tsane ka gwargwadon yadda za ka tsage gaskiya gwargwadon yadda za a tsane ka kuma wanda za su kowa tsane ka su ne mala'u wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha limukuru fiha idan an ce mala'u wanda kudin su yafi na sauran yawa mulkin su yafi na sauran yawa mukamin su yafi na sauran yawa fada ajin su tafi sauran yawa da wahala mai wa'azi ya samu goyon bayan dukkanin mala'u ya iya samun goyon bayan wani bangare na mala'u sauran ko ba yarda ba to kuma duk waɗanda suke mala'u saboda kuɗi da mulki da fada aji da ake da su suna yi wa mutane da dama kwarjini sai mutum ya kasa faɗa musu gaskiya sai Allah ya arzuta shi da taurariyar zuciya wadda idan zai abin nan idan zai faɗi magana kawai sai yi kokari ya zama makahon minti biyar kasan shi makaho saboda idan sa rufe yake baya ganin kowa shi ake gani baya jin kunya ya faɗi komai idan ya so bayan ya faɗa ya buɗe idan <laughs> ko ba haka ba ubangiji ta'ala ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah sai Allah ce walau amana ahlul kitab inda ahlul kitabi za su yi imani lakana khairan lahum da ya fi alkhairi a gare su sama da wanzuwa cikin yahudanci ko kiristanci ina ma su imani mana sai Allah ce minhumul mu'minun cikin su akwai mummunai yan kadan wa aktsaruhumul fasiqun amma mafiya yawan su sun kafirce ba su yi imani ba sai Allah ce lan yadurrukum illa adha وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس إلا بعبل من الله وعبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون التي لن يضركم إلا أذى لن يضركم بدأت إيه تتدقوا إلا أذى sai dai cutarwa ta baki su zarge ku su faɗa muku bakar magana su zagi addinin ku a jarida su yi kaza su yi kaza amma wannan ba zai hana ku addinin ku ya ci gaba ba su din tasirin su kadai duk yawan su ba za su iya muku illa ba sai in an samu sakaci daga bangaren ku bayan da za a yi wanda ba musulmi bai cutar da musulunci sai da goyon bayan musulmi dan da dan gari kan ci gari idan aka sami rashin kishi daga bangaren mu ko shugabannin mu ko wakilan mu a majalisa ta tarayya ta kasa dole ko shakka babu a mana shinkashi amma idan an samu wakilai zarata masu kishi wanda za su kare muradun mu a Abuja mafi da ya cutar da mu abinda su ga arenar da mu a arena mu idan wakilan mu ba su zama tsayayyu ba wanda za su tsaya a buga a ce su ce sun san me suke wakilta sun san al'ummar da suke wakilta amma idan muka bayar da dama dole su cutar da mu Allah ce lan yadurrukum illa azab ba su iya cutar da ko sai cutarwa ta fatar baka wa in yuqatilukum inda za su ce za su yaƙe ku ko kuma ku tsaya ku yaƙe su yuwallukum al-adbar sai sun juya baya a guji sun tafi dan Allah zai ɗora muku zai sa muku kwarjini al'ummar musulunci kullum tana cin nasara ne a filin yaƙi gwargwadon ikhlasi da ƙarfin imani da ke cikin zukata ba yawan tanadi ko makami da ya kai na abokanan adawa ba duba yaƙin badar yawan musulmi ɗin da tanadin musulmi bai kai ko da rabi na yawan kafirai da tanadin kafirai ba musulmi ɗari uku da wani abu kafirai dubu kaga ba su kai rabinsu ba kenan sannan kuma musulmi gaba ɗaya masu makamai gaba ɗayansu su wuce mutum goma ko mutum goma sha biyar ba sauran ko ba makami kafirai kuma kowa da shi masu tafiya a ƙasa su suka fi yawa waɗancan ko waɗanda suke akan raƙuma da dawaki da kuma raƙuma da kayan abinci suke ɗauka da kayan kiɗa dai idan an je an ci nasara a yaƙi a tashi a yau dan godiya ma'ana kaga ba ma za ka hada ba amma ubangiji ta'ala ya taimake su saboda ka'idar kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kaseeratan bi iznillah wallahu ma as-sabirin abinda ake bukata imani a wurin mu da karfin hali da tsayawa tsayin daka sai ubangiji ta'ala ya sanya albarka cikin dan yunkuri kankane sai ga cewa ba za su iya cin galaba akan mu ba wa in yuqatilukum yawlukum al-adbar thumma la yunsarun sannan ba za a taimake su ba dan taimako daga Allah ne wa man nasru illa min indillah taimako daga ubangiji kadai yake shi ko ba zai taimaki kafirai ba Allah to duribat alaihim dhillatu aina ma suqifu duribat alaihim dhillatu aina ma suqifu ma'ana an riga an rubuta kaskanci a kansu an tabbatar da kaskanci a kansu su ahlul kitab aina ma suqifu duk inda ka same su illa bi hablin min Allah sai dai suna da igiya ta Allah a rataye a wuyan su wa hablin minan nas da igiya ta mutane a rataye a wuyansu ma'ana ubangiji subhanahu wa ta'ala ya riga ya shar'anta a cikin littafinsa a hana su sakat matukar ba su musulunta ba ba za a kyale su ba sai in za su yi zama na mu'ahada tsakanin su da musulmai su ne su zanto ana zama na amana da alkawalulluka wanda ke cike da sharuɗa da conditions na ku yi kaza kar ku yi kaza ku yi kaza kar ku yi kaza amma in ba haka ba wato kar ku bari su samu dama da yancin da ba su da wannan wannan shine abin da Allah ya shar'anta a cikin littafin sa haka ya dora ga lokacin annabi kuma haka musulman farko suka aikata in kaga musulmai sun kasa yin wannan raunin su ne amma matukar musulunci zai karfi to zai zanto cewa duribat alaihim zillatu eh, eh, duribat alaihim zillatu aina ma suke fudin nan tana na akan su duk inda suke illa bi hablin min Allah wa hablin min nas wa ba'u bi ghadabin min Allah za su dawo da fushin ubangiji a ranar tashin kiyama wa duribat alaihim maskana an rubuta wato talauci a kansu talauci a nan kila kaga suna da kuɗi da yawa ta fuskar economy in ka kalli kasar su amma kuma suna da talaucin zuci nasu da yawa din nan kai naka dan kadan ya rufe musu ido sun suke sai sun raba ka da shi hankalin su zai kwanta sannan kuma a hakikanin gaskiya talakan da ke raye a ƙasar da tafi kowace ci baya a duniya ya fi yanci da walwala sama da talakan da ke cikin wata ƙasa da tafi kowace arziki a duniya cikin ƙasan turawa yaya misalin yake kila ka yana da kwalta yana da tsaro yana da kaza yana da kaza da kaza amma babu wanda ba bashi a kansa mu ko annan cikin mu cikin masallacin nan kila yanzu da aka lissafa waɗanda ba bashi a kansu sun fi wanda ke da bashi a kansu yawa shi ko san komai da bashi a kansa gidan da yake zaune bashi abin hawansa bashi rigar da yasa bashi ya canza cokula da plate plate na cin abinci bashi saboda tsarin su na tattalin arzikin kasa na zalunci kowa da bashi a wuyansa sannan kuma kowa harajin da ake lataya masa ya sanar talakan da ke kasashe irin namu za ka sha kwalbar coca cola daya ba shi ka sai gungunan rock ba shi kwalba ɗaya ta man shafawa basilin ba duk da haraji duk akai komai haraji haka tsarin rayuwar su yake cikin kaskanci shine gurbat alaimul maskana sannan ga talaucin zuci zuciyar da ba ayoyin alkur'ani a cikin muhimmancin zuciya ce talakan zuciya kenan wanda ba aya ba hadisi ai ta gama talauci dan kankanin abu sai mutum ya ji kamar zai hangin dan kansa ya rataye kansa amma kai kuwa musibu wannan ta faru akan ka wannan su faru akan ka amma a ji kana murmushi da ka ji mai kiran sallah sai as-salatu khairu minan nawm ka daina yin barci har sai ka je masallaci ka yi sallah ka kana cikin walwala shi ko yana cikin tashin hankali ko me yana ma ya rasa sai ya ji tashin hankali kamar ya kashe kansa hankalinsa ba zai kwanta ba sai ya zuka tabar wiwi sai ya sha wuski sai ya sha kwaya sai ya ci naman alade sai ya je ya zauna a gidan zu shi da gwaggon biri ya yi wasa da shi dan Allah akwai kaskanci da yafi wannan a rayuwa wai mutanen mu rayuwar bature ke burge su bature fa yana cikin wahala da shi. a zuci wahaltacce ne bature wahala yake cikin mawulakanciyar wahala shi yasa kake jin yawan kisan kai sai mutum dan shekara sha biyar ya dauki bindiga dan <coughs> shekara sha biyar sai ya ɗauki bindiga ya je makaranta ta firamare ya rinka harbe yara ba iyaka ya shiga kasuwa ya harbe kowa mu ba ma jin tarihin wannan sai dai mu karanta a jarida amma babu shi a cikin mu saboda imani ba mu da maskana ta zuci shine wa durbat alaihimul maskana zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llah hakan kuwa saboda sun kasance suna ƙaryata ayoyin ubangiji suna kafircewa ayoyin Allah wa yaqtuluna al-anbiya bi ghairi haqq kuma suna kashe annabawa ba tare da gaskiya ba ba tare da laifi na kisa da annabawan suka yi ba zalika bima asaw wa kanu yatadun hakan yana faruwa ne saboda asau sabani da sabo da suka yi wa kanu yatadun kuma sun kasance suna ketare iyaka sai sai abu na karshe da zamu karanta laisu sawa'a min kitabi ummatun qa'imatun yatluna الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يقفروه والله عليم بالمتقين وبنجد ليسوا سواء ahlul kitab ba su taru su zama ɗaya ba min ahlul kitab cikin ahlul kitab ummatun qa'ima akwai al'umma tsayayya waɗansu malamai suka fassara qa'ima suka ce ma'anarsa mustaqima waɗansu suka fassara qa'ima ma'anarsa shine adila adalar al'umma a cikin akwai adalai ko a cikin su akwai wanda suke tsayayyu akan tafarki madaidaici qa'imatun ala hududillahi ta'ala awamirihi wa wahihi. wannan ummatun kaima din yasluna ayatin lahi suna karanta littafin Allah ana al-laili a lokuta na dare Wahum yasjudun alhali suna yin sujada suna karanta alqur'ani suna qiyamul layli cikin su akwai wannan yu'minuna billahi wal yawmil akhir akwai wanda suke imani da Allah da ranar karshe wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna umarni da kyakkyawa suna hana mummuna wa yusari'una fil khairat suna rige da gaggawa da hanzari wajen ayyukan alkhairi wa ulaika min as-salihin lalle irin waɗannan suna cikin salihan bayi ibnu jarir at-tabari a cikin tafsirin sa ya rawaito magana daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi yace lokacin da abdullahi bin sallam ya musulunta wanda da ba yahude ne shi da wani adadi mutum uku ko hudu suka musulunta sai sauran yahuda madina suke cewa ai dama waɗannan su ne watsatsu lalatattun cikin mu in ba dan lalatattu ba waye zai bar addinin iyaye da kakanni ya zo bi sabon addini na yara ai lalatattun cikin mu ne waɗannan sai ubangiji ta Allah ya saukar da wannan ayar cewa ahlul kitabu dai ba duka suka taru suka zama ɗaya ba waɗancan waɗanda suke zagin su ne watsattun lalatattun amma waɗannan wanda suka musulunta kuma su ne ummatun qa'imatun yatruna ayatin lahi ana al-laili wa hum yasjudun haka Allah ya yi su a wani wurin allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun waɗanda muka bai mu littafi cikin su akwai wanda suke wato suna muka ba su littafi ya hu yatlunahu haqqa tilawatihi hu tala ya yatlu ko dai zanto bi ma'ana at-tilawa ko tala bi ma'ana ittaba'a yattabi'unahu haqqa ittiba'ihi wato ainihin suna bin sa hakikanin bin sa ko yatlunahu haqqa tilawatihi suna karanta shi haƙiƙanin karanta shi a cikin sa ko waɗanda suke haka irin su Abdullahi bin Sallam kenan ma'ana dai wannan sababi na nuzul ko wannan riwaya ta Abdullahi dan Abbas wanda Ibn Jarir Tabari ya ruwaito abinda take nunawa Tantanta cewa waɗanda ake nufi da ummatun qa'imatun shine Abdullahi bin Sallam da ire-iren sa cikin wanda suka musulunta daga nan gurin kuma ma'anarta na iya shafar dukkan wani da musulunta ko da a yau ne cikin ahlul kitab Allah ce wa ulaika minas salihin irin waɗannan su ne salihan bayi suna cikin salihan bayi wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru wallahu alimun bil muttaqin wa ma yaf'alu min khairin da abin da suka aikata na alkhairi falan yukfaruhu wato ba za a hana su ladan shi ba ba za a hana su ba ladan wannan abin wallahu alimun bil muttaqin ubangiji ta'ala asane yake dangane da masu takawa kuma zai musu sakamako dangane da takawarsu ya yan uwa lokaci ya riga da haka ne kamata in tsaya kalma ta karshe da zan faɗa ne a gaskiya akwai wani program na gani jiya a gidan talabijin ko NTA ko BRTV na manta na wani fafa a Jasko kila banda nima waɗansu sun gan shi ina ganin a gari na musulmi irin namu bai dace ana haska irin wannan talabijin din ba wannan fim din ba ko da a sauran kwanaki yau da gobe ballantana a cikin watan Ramadan wata mai albarka wata mai alfarma domin fitsarar da ke ciki da rashin mutuncin da ke ciki ko a garin kafirai aka yi wannan an yi rashin mutunci balantana kuma a garin musulmai fatan mu ya kasance hukumar talabijin din da abin da ya shafa dan Allah su ji tsoron Allah irin wannan talabijin din a daina haska shi a garin musulmai in sun hasko daga Abuja ai nan ba Abuja bace ba in sun hasko daga Abuja Maiduguri Maiduguri ce Kano Kano ce Sokoto Sokoto ce akwai bukatar kar a haskakawa ƴaƴansu irin wannan talabijin din da zai rusa tarbiya yana nuna tsiraitin mace da rashin mutunci ubangiji ta Allah ya mana gafara ya yafe mana kurakuran mu wassalamu alaikum